الله وعلى آله وقدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو منا الخميس ودا إتشي شاترة قوة المحرم hijirar shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a 1446 daga Makka zuwa Madina ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan eh, bakwai mai ladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu a wato mun samu bakuncin babban bako a wanda ko ban kama sunan shi ba na san kowa ya kama sunan shi a zuciyar shi da masu kallo daga nesa da masu kallo daga kusa kowa ya riga ya kama sunan shi fazilati sheikh abul fath sani attijani daga garin bauchi zakin faiza zakin kare a aljanabu tahiri wato janabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halarce mu a wannan masallaci karo na farko a muka ga kyautuwar cewa lallai lallai mu amfana da zuwan shi kar ya zama ziyara kawai haka ya zama bayan ziyarar ma mu samu ziyada ko bayan Allah suna cewa wafi ziyaratu ziyada to mu samu ziyara mu samu ziyada ita ziyara dama an riga an san alkhairanta to kuma aka samu ziyada ba da ziyarati to kaga shikenan sai ya zama sai ya zama an hada abu guda biyu kenan an samu amfani guda biyu maimakon ayi tarjihi wajen guda ɗaya a shan abul fatih sani ya ziyarce mu tare da dan uwa wanda shi kuma muna tare ko da yaushe ana tare ake faduwa ana tashi shek imam muniru adam koza attijani wanda shi ma yana tare da mu a nan a wannan zama wannan zama ne kawai wato buɗaɗɗen zama ne zama ne wanda ni na rasa ma mai zan ci a tattauna a kai da yake zama ne wanda aka shirya shi kawai yanzu cikin ɗan lokaci zuwa yanzu to amma da yake shehunan namu dukan su kowanne bahari ne wanda ba shi da gaba duk ta inda ka shigo mishi zaka sha ka koshi ka bar abin da ka samu din anan nan inda yake insha Allah a ina ganin abin da yafi dacewa in miƙa wa Sheikh Munir Adam Koza domin gabatar mana da shi ko da yake shi ba bako bane a nan rabi bako rabi da rabi ne a to amma zan miza masa abin magana domin gabatar mana da shi babban bakon mu wanda bako ne a masallacin nan amma ko ba bako bane a duniyar ilimi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 Mustapha Yusuf Adilga ya gabatar mana cewa yau wannan yammaci mai albarka na ranar Alhamis mun samu halartowar ɗaya daga cikin ‘yan uwa jagorori waɗanda duniyar yanzu take alfahari da su bisa taufikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu na tsayawa da sadaukar da lokutansu da damammakinsu da rayuwarsu ganin sun isar da abin da suka sani suka yi imani daidai ne sun isar da shi zuwa ga bayan Allah don a yi amfani da shi wato shi ne al'amru bil ma'arufi wannan hayi al-munkar wannan bako namu kamar yadda Sheikh Mustapha ya faɗa Khalilun Ali Tarif Maulana al-Imam Sheikh Abdul Fattah al-Thani at-Tijani a bazan tsawaita ba saboda lokaci zan ga abin magana gare shi domin ya shayar da mu daga guzuri na abin da ya riko mana kuma kamar yadda aka sani buɗaɗɗiyar maudu'i ne ba a ce ga akan abin da zai magana ba shine zai zaɓa mana abin da zai yi magana a kai kuma mun tabbata duk abin da ya zaɓa zai magana a kai abin da zai amfane mu ne a cikin lamarin rayuwarmu da lamarin addininmu don haka maulana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 masoya shugaba alaihi salatu wassalam fara da manya-manyan malamai guda biyu wanda na zaman tubaitun da jabalai wai a tsakanin duwatsu guda biyu hannun dama na imam a sheikh munir adam koza da kuma ta ɗayan ɓangare na imam a sheikh mustapha adinga al kusawu shi ma Sheikh Munir Al-Kulsawi <laughs> duka dai halar ɗaya ce a da kuma manya-manyan jagorori da manya-manyan mutane wanda muke tare da su a cikin wannan babban masallaci na Juma'a wanda yake ƙarƙashin kulawar Sheikh Imam Mustapha Adinga Allah ya ƙara masa lafiya alhamdulillah. yan uwa na rasa da yaya zan fara gabatar da abin da nake so ne magana a kai domin kamar yadda suka faɗa buɗaɗɗiyar lacca ban shirya cewan yau akwai lacca ba shek munir ne bisa umarni ya ce lallai ni yadda za a yi na zo kamar jiya na halarci sa yadda yake karantar da littafin ashifa bi tarihi hukukil mustafa sallallahu alaihi wa sallam na je domin in nemi albarkan wannan littafi ya zama da nima na kwashi abin da na kwasa to sai ya zama na yace sai ya ce wani abu yau kuma ya ce to a zo nan mu haɗu da yan uwa mu gaisa bayan mun gaisa idan da wani abin da za mu tunatar da yan uwa a babin wato fadhakkir tunatarwa ba wai dan ka wa mutane ko ka gaya musu abin da ba su sani ba hasha wa kalla ah, alhamdulillahi wato kowane ɗan adam idan zai yi magana misali wato zuciyarsa kamar madubi ne madubin da zaka sa a ido idan ka sa madubi mai haske abinda duk zaka hango shi daga gabanka zaka ga abin da haske idan ka sa madubi mai duhu abinda duk zaka hango shi zaka hango shi da duhu sabanin idan ka cire glass din to mu masoya sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almajiran shu tijani radiyallahu ta'ala anhu yan koyar da shu ibrahim radiyallahu anhu yaushe idan za mu hangi wani abu ko za mu yi magana a kansa madubin zuciyarmu da muke hango abin ta cikinsa shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Kaman yadda maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu ya dora mu akan wannan gwadaban cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal basiru bahi in manzo Allah ya tafi ya saki linzami to zan yi tabin annabi yadda annabi ya daga kafa a nan nake ajiyewa in manzo Allah ya tsaya to ni ma sai in tsaya cak to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dukkan harakati na al harakatu was sakanatu kulluha rasulullah sallallahu alaihi wasallam da motsin mu da zaman mu da komai namu muna yin wannan abin ne ta cikin annabi muke hanguwa sai yasa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani kuma haka ya kamata duk mumini ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ya ce hakika ya kasance ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da abun koyi wajen manzo Allah abun koyi mai kyau duk abin da mutum zai yi zai duba ya manzo Allah yake yi sai irin wannan abu wannan shi ya bambanta mu da za ka ga kallon da muke wa manzo Allah da faɗi haka ya sha bamban da kallon da wasu suke yi wa annabi wasu za ka ga idan sun taso za su kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa basharun misluna mutum ne irin dalili gashi yana bacci gashi yana zakewa iyali gashi yana shiga bayan gida gashi yana cin abinci amma masoya manzo Allah su kuma madubin da suke kallon annabi da shi ya sha bamban da haka a waje na idan ka ga manzon Allah ya shiga bayan gida ya shiga ne domin in san yadda annabi yake shiga bayan gida in dinga shiga bayan gida irin na manzon Allah ni a waje na shiga bayan gida watakila za a iya ɗaukan sa a kamar na kasu ko tawayar daraja to amma ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya shiga bayan gida to ana son koyi shiga bayan gida daga shiga bayan gidan annabi in ka ga manzo Allah ya ci abinci kar ka kalla annabi wai ya ci abinci dan haka ya zama mutum iri na ba haka ake so ka kalla ba ana son ka kalla annabi ya ci abinci to ni ma ya zan ci abinci irin na annabi ba zan ci abinci irin na dabbobi ba in ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zakke wa iyali kar ka kalla to annabi yana zakke wa iyali ni ma ina zakke wa iyali ba wannan karatun ake so ka cira ba ana son ka ciri annabi ya zakke wa iyali to ni ma barin zakke wa iyali irin yanda annabi yake zakke wa iyali sai zama da duk motsinka shiga gida irin na annabi fita irin na annabi zama irin na annabi sutura sa sutura irin na annabi ci da sha irin na annabi duk motsin da za ka yi bacci ma irin na annabi ake so ka yi sallallahu alaihi wasallam to wannan kallon shi yasa duk lokacin da wani abu ya din faru to za ka ga abin nan alkhairi ne ko sabanin haka to za mu dinga kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake A'a, yan uwa abubuwa da dama suna faruwa a wannan ƙasan wanda muna dawo muna neman mu dawo da hankalin mu jikin mu kuma kalli addini da yawa zaka ga wato muna kukan ciwo muna kukan ciwon wuya amma kuma sai mu dinga rike tafin kafa muna cewa tafin kafa in mun daure shi zai mana magani sai muka bar wuya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafin sai na rasulullahi Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani haka manzo Allah ya gaya mana a hadisi muna da amana guda biyu akramakumullah barka da zuwa ahlan ahlan maulana Allah ya ba mu aminci guda biyu manzo Allah ya ba mu aminci guda biyu a duk halin da muka samu kanmu aminci na farko da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in dai na gan ku da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba ku ba azaba in dai na gan ku da ku da manzo Allah ba ku ba azaba aminci na farko kenan aminci na biyu idan kun rike istighfari wannan amana guda biyu su Allah ya ba mu kuma su manzo Allah ya ba mu Allah yana gaya mana yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun wannan larabawa suna kiran shi min ashaddi anwa'in nafi wato mustahil Allah ya yi wa mutane azaba ya ɗanɗana musu aya a hannunsu ko ya gasa musu aya a hannunsu matuƙar da annaba a cikinsu wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta nan ne zaka kalla ka bambance kanka da wasu ya ka dauki annabi ka dauke shi mutum irin ka ya riga ya ƙare bai da amfani ba zai amfane ka ba ba zai maka komai ba to shikenan ka arra da kanka wa azabar Allah tabaraka Wata'ala. saboda Allah ya ce baya azabtar da mutane matukar annabi yana cikin su sannan Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'azibuhum wa hum yastaghfirun Allah baya azabtar da mutane in suna yin istighfari to anan ne zaka gane daurin kuma charbinka da kake rigewa ma'ana ga annabi ga carbi kana yawan istighfari babu kai ba azaba kowace iri sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sayyidina abdullahi bin umar wanda ibnu hibban ya fitar cikin sahihinsa suka ce wata rana suna zaune a madina in kasafati shams rana sai ta yi kusufi da rana ta yi kusufi manzo Allah sai ya zo aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo gurin annabi domin su sahabbai sun fahimci cewa idan bala'i ya dumfaro ku to ba a zuwa gurin Allah gagaga ana bin kofar Allah ne manzo Allah wa anta babullahi ri'in ata gudin gairika la yadkhulu annabi kai ne kofan Allah wanda duk zai je fadan Allah ba ta kan annabi ba sunan sunan shi a fadan Allah farawo mala'iku za su dake ka za su koro ka saboda baka biyo ta kofa ba manzo Allah shine kofa sai sa sahabbai zaka ji suna faɗa a wato falaisa lana illa ilaika firaruna wa aina firarun nasu, illa ila rusuli annabi ba mu da gurin da zamu gudu mu je in bala'i ya dinkaro mu ba yanda mutane ya kamata su gudu su je in ba gurin annabi Muhammadu ba to da wannan ranar ta yi kusufi sabai shi suka zo gurin manzo Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam yana salla. yana salla sai na Abdullahi bin Umar ya ce sai da muka zaci manzo ba zai ruku'i ba da manzo ya yi ruku'u ya ce sai da muka zaci manzo Allah ba zai taso daga ruku'u ba bayan manzo Allah ya yi sallama annabi sai ya kama yi wa Allah kirari daga cikin abin da manzo Allah yake faɗa sai yana cewa Allah alamta inni Allah tu'azzibahum wa ana fihim Allah kai kai alkawari baka azabtar da mutanen da idan ina cikin su alamta inni Allah tu'azzibahum wa nahnu nastaghfiruk Allah ba kai kace ba za ka azabtar da mutane ba matakar suna yin istighfari to a lokacin sai Allah yayi wa manzon Allah araji na abu biyu aljanna da wuta manzon Allah yana tsaye yace lokacin da nake sallah sai naga an turo min wuta ga wutar jahannama ina ganin ta sahabbai sun ga annabi yana motsawa haka yana motsawa yattaqin nara manzo Allah yana gujewa wannan wutan sannan kuma manzo Allah ya ce sai naga an turo mun kayan marmari na aljanna ta yanda manzo Allah ya da na ga dama ga sunan zan yi haka kawai yanzu ko bau sallallahu alaihi wasallama saboda me ana gaya maka idan da annabi da istighfari babu wuta idan da annabi da istighfari akwai samun simar na duniya kafin simar na aljanna da aka yi uwa kowa ya yi muraja'an kansa na farko ya duba alaƙar zuciyarsa da annabi ya kake kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka ya kake kallon wanda suka kusanci annabi kana daga cikin masu kallon annabi mutum irinka kana daga cikin masu kallon annabi mai yawan laifi kana daga cikin kallon wanda suke kallon annabi ba zai amfane ka ba kana daga cikin kallon wanda suke kallon annabi ba za mu je mu ce a nema mana gafaran Allah ko a yi mana kaza ba to daga nan zaka gane matsayinka ya kake kallon iyayen annabi ya kake kallon iyalan annabi alul bait ya kake kallon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin duk abin da ya rabu mai girma mai girma ne sai ka girmama duk abin da ya rabu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yasa Allah kamar yadda Sheikh Munir ya yi jawabi dukkan abin da Allah tabaraka ta'ala zai ba wani domin ya girmama shi sai da Allah tabaraka ta'ala ya ba manzo Allah wannan abu zaka ga Allah idan gari ne sai ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gari ya tsarkake wannan garin la uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi hadha balad zaka har rantsuwa Allah tabaraka ta'ala yake da garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama girman sa ya kai a gurin Allah zaka ga komai sirkai sai da Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina mai sirkai irin na annabi zaka ga akwai mai sirki kamar sayyidina Abubakar akwai mai sirki kamar sayyidina Umar akwai mai sirki kamar sayyidina Uthman akwai mai sirki kamar sayyidina Ali waɗannan dukkan su sirkan manzon Allah ne sayyidina Abubakar Essa tana auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tuna Aisha wanda saboda kimarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan minbari yake tashi bayan ya yi hamdala ya gode wa Allah sai ya ce alhamdulillahi ladhi razaqani hubba Aisha na gode wa Allah da ya azurta ni da san Aisha sannan manzo Allah zaka ji yana gaya wa wato mahaifinta sayyidina Abubakar yana cewa sallu alayya kullu khawqa illa khawqati Abubakar haka manzo Allah yake ga sayyidina Abubakar manzo Allah yana ganin girman sayyidina Abubakar yana auren yar sa sayyidatuna Hafsa manzo Allah ya aurarwa da sayyidina Usman 'ya'yansa guda biyu da ya aura masa ɗaya ta rasu annabi ya ƙara aura masa ɗaya ita ma ta rasu a hannun sayyidina Uthman manzo Allah ya ce law kana lana salisatan la zawwajnaka da muna da ya ta uku da mun baka sannan na Ali yana yana auren bad'atul rasuli tsokar annabi sayyidatuna Fatima alayhi salatu wassalam to waɗannan da ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai da ya zaba masa waɗannan sirkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne wanda kasuwanci ya shiga tsakaninsu da Allah dan Allah ya gwada maka girmansu inna Allah hashtara min na anfusahum wa amwalahum Allah ya ce kasuwanci na da sahabban annabi ya kullu da dukiyansu da rayukansu duka na saya ni kuma zan ba su aljanna dan haka Allah sai ya musu take radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah domin wannan kalmar radiyallahu anhu wa radu anhu idan ba a akan sahabban annabi ba sai dai ka faɗi ta a babun addu'a an yadda amma in a akan sahabban annabi ne to khabar kake khabar ne ba addu'a bane in ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ba wai addu'a kake musu ba a hakika ya tabbata Allah ya yarda da su ne saboda shi ya faɗa sannan amma duk wanda ba sahabba annabi ba ka zo ka ce wani radiyallahu anhu to addu'a kake ina addu'an Allah ya yarda da kai saboda Qur'ani bai zo ya faɗa haka akan sa ba sai dai a babun addu'a to bayan gari bayan sahabbai za ka samu hatta al'umma sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba wa manzo Allah kuntu khayra ummatin ukhrijat lin nas mu al'umman manzo Allah mu ne mafi wato alkhairin al'ummatai da Allah ya fitar linnasi ai linab'in nasi dan mu amfani mutane haka Allah ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala mushu radiyallahu ta'ala yana fada hatta annabawa suna son su kasance daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa yana Shehu Ibrahim yana faɗa kansa yana cewa tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka maqalu kalimullahi mai magana da Allah shine annabi Musa yana gurin ina ma a ce ya kasance ɗaya daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba wa annabi gari ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam mata ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitun ya ma ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba kaman sauran mata kuke ba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ni da ba kowa ba me neman albarkan rububun kurar takalmin annabi Muhammadu Allah ya zaɓa wa annabi ne me tsammanin kan an tashi zaɓa wa manzo Allah iyaye za a zaɓa wa manzo Allah iyaye na gari haka ne to yan uwa wajibi dukkan abin da za mu yi da matsalolin da abin da muke fama da shi mu dinga kallon su ta cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya zama na bakin ka yana faɗan cewa ka yadda da annabi ka yadda da la ilaha illallah amma a aikace kuma aiki yana ƙaryata ka sai ka ga mutum ya sabanta da sifan munafikai sai yasa zaka ga suratul munafiqun sifar da ta bayar na sifar munafikan nan zaka ga a yau wasu suna dauke da wannan sifa domin su ma ba cewa suka yi a bakin su ba su yadda da annabi ba idza ja'aka al munafiquna قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين idan munafikai sun zo wajen ka za su ce mun shaida kai annabin Allah ne kaga da baki sun fada Allah ya ce ka rabu da su wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ne ya san kai annabinsa ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina kazibuna Allah ya shaida maka munafikan nan makaryata ne ƙarya suke ba su yarda da kai ba ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah rantsarantsan da suke yi sun dauke shi a mazaunin kariya ne to abinda zai baka mamaki in kana tafiya a sura dan Allah ya gaya maka ba a juya wa annabi baya kullum Allah yana son ya ganka da annabi sai Allah yake sifanta munafikan nan wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi idan an ce musu ku zo annabi ya nema muku gafara lawwaw ruhusahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustaqbil sai kaga sun kada kai a mu ba za mu je wajen annabi ba mu wajen Allah za mu tafi abinda ma suke faɗa to yanzu annabi yana son mu koma an nattakhizahu hananan mu koma shi za mu riƙa mu bar Allah mu koma shi za mu dinga bautawa mu ba za mu roƙi annabi ba Allah ya ce wa idza qila lahu ta'ala yastaghfir lakum rasulullahi lawaw rusuhu wa ra'aytum yasduna wa mustakbirun to kun san Allah akan annabi Allah bai bada alternative ba ba zabi Allah ya ce to kai suka gaya wa haka sawabun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum inna Allah la yahdi al fasiki. yace duk ɗaya ne annabi ka ce in musu gafara ko ma baka ce in musu gafara ba ka sani ba zan gafarta musu ba saboda Allah baya shiryar da fasikai ma'ana duk wanda baya dimfara annabi in matsala ta same shi fasiki ne Allah sai ya ƙara ba da sifansu humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu su ne wanda suke cewa kar ku bawa dukiyanku in kun ga mutum da annabi kar ku bashi almajiri zai zo a bani saboda Allah saboda annabi a kai wannan shirka ne saboda Allah kawai saboda Allah la tunfiqu ala man inda rasulillahi kar ku ba da dukiyoyin ku wanda kuka gansu da annabi hatta yan fagu har sai sun watse sun rabu da annabi Allah ya ce annabi za a yi wa gori to ku sani walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakin munafiqina la ya'lamuna Allah ya ce taskan sama da ƙasa duka na shi ne amma munafukai ba su sani ba har suke wa annabi gowani ya ƙulu da la'in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adal suna cewa in mun dawo madina madaukakan mu za su kori makaskantan jikin so abdullahi bin ubay bin salul suna ga yawa manzo Allah cewa san min kalbaka ya kul ka gina karanka yayi kato wata rana shi zai cinye ka haka suke ga yawa annabi Allah ya ce suna cewa in sun zo madina za su kore ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ya kuluna la yarjana ila almadinati la yukhrijana alazmi layi walillahi alizzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinna almunafiqina la ya'lamuna can ayan ma la yafqahuna Allah yace ka sani izza ɗaukaka ta Allah ce ta manzan Allah ne na masoya manzon Allah ne amma munafikai ba su sani ba daga ƙarshen suran suran kun ga ta sifanta wanda ba su yadda da annabi ba suka juya wa annabi baya suran ayoyi biyu na ƙarshe ko uku sai ta rufe ita kuma da sifofin wanda suka yadda da manzan Allah suke bin annabi suke san annabi kun san da wani sifa Allah ya sifanta su wallahi da sifan yan dariqa da haka ka gode Allah ka rike carbi da sifan zikirin nan da shi Allah ya sifanta ya annabi Allah ya ce ya na amanu la tulhikumu amwalukum wala auladukum an zikirillahi ya ku wanda kuka yi imani ya allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tulikum wa amwalukum kar ku bari dukiyoyin ku su shagaltar da ku su halakar da ku wala auladukum kar ku bari ƴaƴan ku su shagaltar da ku su halakar da ku an zikirin layi ku juya ku bar zikiri kar ka yadda ka bar zikiri sai yasa ake son koyaushe kaga wannan ɗariƙar. Shotin Jana radiyallahu ta'ala anhu ya maka wannan babban tanadi da safe ka tashi da zikiri da yamma ka yi zikiri da daddare kafin ka kwanta ka yi zikiri babu gatan da ya wuce haka la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasiruna duk wanda suka aikata suka bar zikiri Allah ya ce sun zama asarar sannan dukiya kaga mutum ya zo ya ce dan Allah ba ni ba ni saboda annabi Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula kartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun zaka ga wannan sifar ita ce sifofin yan dariqa da haka Allah ta wa ta'ala yake gaya mana walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka da a ce lokacin da bayi suka zalunci kansu suka yi laifi jahuka sun zo gurin gurinka Laha suka nemi gafaran Allah wastagfara lahumur rasulu annabi ya nema musu gafaran Allah lawajadullaha tawwabar rahima da za su samu Allah yana mai yawan karban tuban su yana mai yafe musu laifukan su zaka yi uwa idan mun maida jelantar wadan zuwa bakin ta ma'ana duk halin da kake ciki ka fara annabi ka kuma yawan karki ka rike yawan istighfari shi istighfarin nan duk matsalolin da muke ciki yau bayan mun rike manzo Allah da zaka rike yawan istighfari da ba za ka samu wannan matsalolin ba wani zaka ga matsalar sa yana damuwa mai zai ci wani damuwansa abin hawa wani damuwansa kayan sawa wani damuwansa gonansa wani damu kowa da irin damuwansa to duk damuwanka sirrin yayi damuwan yana cikin istighfari wani ya zo wajen sayyidina ali radiyallahu anhu alayhi salam yace sayyidina ali ya imamu wallahi zinibi ya mun yawa sai na ali ya ce zinibi ne maka yawa ya ce je kai kai istighfari wani bayan ya tafi wani sai zo wajen sai na ali sai ya ce ya imamu wallahi ni kuma wato rashin ƴaƴa ne yake damuna na yi aure Allah bai bani aihuwa ba sai na ali ya ce je kai kai istighfari wani shi kuma ya zo ya ce ni kuma rashin ruwa ne a garinmu mu da ruwa sai na ali ya ce je kai kai istighfari wani shi kuma yanzu ya ce ya imamu talauci kuɗi kuɗi muna son kuɗi ya imamu ya yi sai na ali ya ce jikai ta yi istighfari sabon sai na ali suna zaune sai suka ce mutane hudu sun zo da ciwuka daban-daban amma ka ba su magani iri ɗaya imamu ali sai ce ba ku ji fadin allah ba a harshen annabi nuhu cikin ƙur'ani, fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gafara fa qultu nace istaghfiru rabbakum ku yi ta yin istighfari kuna neman Allah ya gafarta muku innahu kana gafara in zinubi ne ya dame ka Allah mai yawan ya fa zunubi sannan kai da kake fatarar ruwan sama in kai istighfari yursilis samaa alaikum bidrara sama za ta buɗe kamar inda ruwa zai yi ta sauka kai kuma da talauci ya dame ka wa kun bi amwalin Allah zai maka madadi na kuɗi ku ji kalmar madadi madadi wani yana ɗaya daga cikin abin da ba ina ka san kun san akwai abin da ka haka yi toshi a babun kayi imani amma watakila baka taba gwadawa ba bai taba faruwa da kai ba amma tun da Allah ne ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa ka yadda haka ne akwai kuma abin da Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa ka yadda sannan kuma ka gwada akan ka kaga yayi aiki to wannan ina gaya muku hikayar wanda ya gwada a kansa ya yi aiki wallahi in kana cikin damuwa wallahi qasaman bi rabbil izzati wal jabarut wal jalal wallahi ka istighfari ka istighfari kuma istighfarin nan karka damu da cewa in kayi alola kayi sanfa ni'ima amma ko baka da alola ko akan shadda kake kai kai kawai kai ta yi istighfari zaka sha mamaki cikin ƙanƙanin lokaci lokacin da Allah zai canza maka rayuwanka duk abin da ka dimfare shi da istighfari duk ƙarfin katangar sai ka kula shi sai ka kula shi to da ka yan uwa mu rike manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu rike yawan istighfari wannan matsalolin da duk ake fama da shi har ake batun a ah, za a yi zanga zanga za a yi kaza da ce mutane da kuma abin da ya fito kwanan nan na waya ko me sunan shi wanda za ga ana taka haka din mining sai ka ga mutum yana ta haka haka a waya ya tara ya kai wani miliyan goma har mai miliyan ɗari ma aka ce ka ga mutum in ka je kana ta haka wannan miliyan goma ka kaddara istighfari kai ina rantse ma da Allah sai ka fita a halin ba za ka kalli mining ba ka fi karfin wallahi wallahi da istighfari kai miliyan goma ka fi karfin ka zauna a wayar ka kana haka wallahi amma sai kaga mutane wa yana cewa da wa'uka minka wala ta'lam wa da'uka minka wala tashkur ciwon ka na jikinka baka sani ba maganin ka ma yana jikinka baka sani ba da haka da wannan mining ba cewa ake kara yi mining din ba amma dai ina ma mining din zai zama carbi astagfirullah astagfirullah astagfirullah kana yi to sai ya zama da kaga ga mining ka maino a asusun ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma ka maino a asusun su yan mining din jiddai to da haka da yawa matsalolin da muke fuskanta kuncin rayuwa tsanani da sauransu ana son mumini ya yi riko da abu biyu abu biyu Allah yake son mumini ya yi riko da shi domin mumini yana da bambanci da kafiri shi kafiri ya ɗauki sabbuba a mazaunin su ne tsaninsa na duk abin da zai samu sababi kawai ma'ana kafiri zai ce maka in ka haɗa ɗaya da ɗaya sai ya baka biyu ma'ana in baka haɗa ɗaya da ɗaya ba biyu ba za ta samu ba don haka shi a gurinsa fita daga matsatsin rayuwa fita daga kaza sai na je kasuwa na nemi kaza na nemo kuɗi wannan sababin kawai shi zai fitar da ni in ba wannan ba ba zai fitar da ni ba da kafiri yayi haka sai ya fada a wajen shirka sai wa Allah shirka saboda baka riko da asbab kamar ce da rabbul asbab shi kuma wasu daga cikin musulmai da suka tashi su kuma sai suka yi ruko da zallan wato rabbul asbabi sai suka bar asbab sai ga mutum ya ce ai ni yi tawakkali ba zan fita kasuwa in nemo ba ba zan je in yi wabar maya ba ina zaune sunanka wannan ba mutawakkilu ba sunanka mutawakilu ba mutawakkilu sunanka ba sunanka mutawakilu ana son mutum ya haɗa abu guda biyu ka haɗa imani da karfin imani da rabbul asbabi sannan kuma gaɓoɓinka su yi motsi su yi motsi kamar yadda alkur'ani ya faɗa mana wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus haji. Allah sai ya ce la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim mu'amna. samun canjin wannan rayuwar. rayuwan wa'adallahu Ladina amanu minkum wanda suka yi imani imani kenan wa amilus salihati asbab kenan sannan akwai zulqarnain Zulkar na yini gashi qur'ani ya gaya mana amma sai da ya riko da sababi wa ka an dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu zikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fattaba sababa kuma ka alqur'ani ya faɗa mun bashi komai makkanna lahu fil ardi komai da yake so a doron ƙasa mun bashi amma Allah ya ce wa ataina min kulli shay'in sababa kowane abu yadda muka bashi sababi to dan haka almajirin shoti jana radiyallahu ta'ala anhu almajirin shi ibrahim yana bambanta da sauran musulmai ta wajen muƙami muƙaminsa yakan zamanto cikakken muƙami ne ta wajen gabatar da Allah gabatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan abin da yake soyoyin zuciyarsa ya gabatar da Allah ya gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yi kokari ya zamana wajen aikinsa ya bambanta da dukkan sauran musulmai muna son sauran musulmai duka su gyaru su zamanto a kaman ka san wayo an ce maulan mu shehu radiyallahu ta'ala a wata kisa da ake faɗa cewa lokacin da za a yi wa shehu radiyallahu ta'ala aiki a ido a London sai zama na. shehu an ce to za a yi masa ko allurar bacci ne sai ya ce to ai kuma lokacin sallah ya yi kusa sai aka ce a an ce muridan shehu sai suka ce shehu to ai wannan abin kai kama kowa sani larura ne kuma wannan abin jaizi ne a addini dan an yi maka allura daga baya in ka tashi zaka biya wannan sallolin saboda gashi dole za a yi aiki sai an yi alluran bacci to shi sai yake faɗa yake cewa akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya musu su a babin ne yan ittaqullah ne ku ji tsoron Allah kuma babi ne mai kyau akwai kuma waɗanda ana ce musu ittaqullah ne amma haqqatu tukati, to a wannan gidan mu muke in ji masu tsoron Allah ‘yan haƙƙa tuƙaci. To almajirin shehu radiyallahu ta'ala anu ana son ya bambanta da wannan duk lokacin da zai tafi cikin ka, cikin komai naka a dinga ganin tasirin koyarwar manzan Allah a jikin ka sani kai ambasada ne na annabi Muhammad kai ambasada ne na shehu Tijjani kai ambasada ne na shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yadda shehu ya faɗa idan sara khairun nasu shirtu wara'ahu wa in halla yawmun fal masiru kai ma ka ba annabi yadda ya faɗa ayan nasu khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dara jadda bara'i ya ku mutane ku bar wasa ku ba annabi in ban ku da annabi ba shehu bara'i yace ba ni babu tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi an mazahibahu wal muhdasatu balala ka rike gezzan annabi mutabi an mazahibahu kana bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kam kam kam kam kam ya zamana kana bin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma babu abin da Allah ya kuso irin abin da ya farlanta maka yadda ya fada cikin hadisul qudsi ya ga ka cika su sannan kuma yace to wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya min nawafili hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa rijluhu allati yamshi biha wa yadahu allati yabdushu biha Allah sai ya baka wannan matakan bayan ka cika farillai ka tsaye da farillai ka ƙara da nafilfili Allah ya ce to zan zamanto ka, zan zamanto ka, zan zamanto ka, zan zamanto kafanka in ji Allah tabaraka ta'ala Allah ya ce in ka kai wannan muƙamin wala in sa'alani lawubiyanna in bawa ya ce Allah ruwa ana ruwa a tsayar zaka ga kawai ya tsaya lokaci ɗaya take ba da kadara ɗaya da zai ƙara in ka ce wani bai da lafiya Allah ka shi lafiya zai Allah bani da kuɗi ka bani kuɗi zai maka wala in salani la wudiyanna wala in ista'azani la uizanna in ya nemi tsari na Allah ya ce zan tsare shi to da haka yan uwa ba tare da nayi dogon bayani ba mu zaman to wakilai na manzo Allah wakilai na shu tijani wakilai na shu burai abubuwan da wasu suke fitowa kullum muna faɗa mutum zai fito da sunan musulunci baya kunyan Allah baya kunyan manzo Allah ko ya fito da sunan dalika ko sunan faiza baya jin kunyan shutin jani baya jin kunyan shubara radiyallahu ta'ala ya dinga yin wadansu abubuwa da sun saba wa hankali ka kuma zo ka jingina kanka da shi Ibrahim to wannan ba karamin zalunci bane wajibi mutum ya ji tsoron Allah kan irin wannan abun. ka sani duk abin da ka yi Allah zai tambaye ka idan kuma mutum tunda da ka san shi Ibrahim yana da masoya da yawa shehu Tijjani yana da masoya da yawa in gaskiya ne in kana dage sai ka yi shaidancin ka zara sunan shehu tijjani ka zara sunan shehu barayi ka sa sunan mahaifinka a gurin in ya so a zagi mahaifinka amma ka yadda mahaifinka saboda kana ganin girmansa yana da mutunci ka kare mutuncin mahaifinka amma kana ɗauko abin da ya saba wa Allah ya saba wa manzo Allah ya saba wa shehu tijjani koyarwarsa ya saba wa shehu barayi ka zo ka yi kuma ka ce wannan koyarwar shehu barayi ne ko koyarwar shehu tijjani ne wallahi za ku tsaya da su a gaban Allah kuma za ka yi bayani shi Ibrahim koyarwansa fes fes yake shi radiyallahu ta'ala shi bai san wasa ba ba wasa cikin lamarinsa ku tambayi sahabban shi wanda suka zauna da shi za su gaya muku irin bin shi ga Allah yadda shi yake bin Allah akwai wani babban malami Sheikh Zulkarnain a garin Salga kasan Ghana mun je ya zauna a gaban Ibrahim da bakinsa yake gaya mu ya ce ya zauna a kaula a tsawon shekaru amma abin da yake ya ce ya kiyaye wannan matuƙar shehu yana gari radiyallahu ta'ala anhu ya ce bai taɓa ganin an yi sallah ba shehu radiyallahu ta'ala anhu ko zafi ko sanyi ko lafiya ko rashin lafiya ko meye in dai shehu na nan ana cewa Allahu akbar Allahu akbar ya ce wallahi za ka ga shehu radiyallahu ta'ala anhu ya fito wajen sallah ku duba almajiran shehu duk mun rayu da wasu wasu ga sunan muna tare da su a nan garin yanzu ka je ka kalli maulana shirin ibrahim sali al-husaini radiyallahu ta'ala ka tafi kano irin ka tafi zawaya waɗanda shehunan waɗanda sun rasu wasu wasu an sassan su zawiyar shehu tijjani zawiyar shehu atiku ka zo irin su zawiyar shehu mai hula zawiyar shehu sani kafin ga da sauran shehunan nan ga su shotsaru su bauchi wanda ku duba yanzu a halin da yake amma kullum in ka ganshi carbin nan ne a hannu ko za a yi sallah ko za a tafi gurin sallah ko ana zikiri ko ana salati ba hutu kullum wa lisanuhum yulaqaliqu bi dhikrillah kullum to waɗannan su ne abun koyi da su za a kalla ba wani kawai wanda talauci ya matso shi ya je ya gama tuwon da zai ci ma bayi da shi saboda yana neman followers a Facebook kuma imaninsa ya riga ya kare, bai da imani cikin Allah bai da imani da annabi ya zo yana ɗauko maganganu da sun saba wa koyarwar manzo Allah kuma yana jingina kansa da dari shautijani wallahi wannan zalunci kuma Allah ba zai bar masu yin haka ba da haka mutane mu zaman to wakilai ambassadors na shautijani ambassadors na shobarai a cikin al'umma sannan wannan magana ba muna faɗa dan wai wasu su ce kamar makiya su ce a ai muna kokarin mu wanke kanmu a wajen su ba la la la karka dauka da kai muke ka dade ba kai duk abin da zaka yi ba ka je kai ta tunanin da zaka yi in ka zo muna da guduman da mun san in mun dake ka za ta targada ka tana nan a cikin littattafan gidanka ba dan kai muke yi ba muna yi ne kawai dan haka dariqa show jani take dariqu madal fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani haka dariqa take muna fadan show jani dan haka show jani yake muna faɗan shi ibrahim fes yake dan aka yake muna faɗa dan wanda suke danganta kansu da su su san su waye wani irin gwalagwalai Allah ya baku ku san wani irin gwal Allah ya baku ka gama zagawa ka kalla a duniya zaka ga kana da irin shi ibrahim bayan annabi wahala absarat aynaka misliya sa'iran suluki wa jazbi wal ulumu fununu wal ulumu fiyudu shau yace idan ka ya taba ganin mutum irina malam suluki suluki na gurin bin Allah in ka ga ina bin Allah malam za ka ga yanda Allah yake so haka nake bin Allah sannan wa jazbi in na shiga jazaba cikin annabi Muhammadu falau sawwaruni bila qiqati lam yarusu mabudin bihi na tamattau maba'isu ibrahima lishauqi wahidun falastu usallihi wa lam aqwad shau radiyallahu ta'ala wa ga yake tafiya zaka ganshi idan ka bai taba ganin irin shehu bin annabi ba wallahi idan ka bi ka dauko malamin ka kowaye shi wallahi yana kasa da shehu ibrahim wajen bin annabi wallahi wannan ba muna fadan ta wajen mu muzanta wasu ba muna fadan abin da mu ya bayyana mana a hakika ne duk wanda zaka kawo cikin bin annabinsa ya ba annabi muna godiya amma an kwatanta shi da shehu sai ka ga na kaso cikin bin annabinsa wallahi da haka Allah ya muku arziki ya ba ku annabi ya ba ku shautin jani radiyallahu ta'ala anhu abul abbasi radiyallahu anhu jikan manzo Allah ku rike wannan dariƙan a rike ta a rike ta a rike a rike gaskiya ya zama da ni yadda zaka zama to an ganka a ce wannan dan dariƙa ne Allah ya datar da mu saboda Sheikh Munir yana nan gashe ga Sheikh Mustafa dinga su ma suna nan Allah ya ba mu albarka annabi Allah ya ba mu albarkan Sheikh Tijani Allah kuma ya biya mana bukatun mu zahiran wa batinan dukkan fitintunu da muke tsoron su a wannan ƙasa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kare mu wannan tsananin rayuwa da ake ciki Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana yayewa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan manzon Allah ku sani lallai Allah yana yin waɗansu abubuwa dan masu istighfari dan ku haka annabi ya faɗa wanda duk ba sa istighfari kuma in kaga Allah ya yaye musu wata damuwa to albarkacin dabbobi suka ci ko da ruwa kaga sun samu in dai ba sa istighfari to dabbobin da suke kewaye da su ne annabi ya ce walaulal bahaimi lan yumtaru to amma kuma an samu mutane masu istighfari to Allah yana yaye damuwa a cikin al'umma saboda masu istighfari wannan kwanaki da ake cewa za a yi zanga-zanga za a yi kaza kar ka tsaya yi ran zanga-zangan da yawa tukunna ka tabbatar ka yawaita istighfari ka tabbatar ka yawaita istighfari hasbunallahu da ake yi bayan wasifan nan ana fiskanto kwanaki waɗanda muna gurin Allah ya sauƙaƙa su ba sun zo da tsanani ka riƙe hasbunallahu ko ɗari hudu da hamsin ko ɗari da hamsin so uku dubu da ɗari da hamsin kullum ka yi ta yi Allah tabaraka wa ya kare ka ya kare lafiyanka ya kare iyalanka ya kare dukiyanka ya biya maka bukatanka ya kuma kare mana kasan albarkar manzo Allah ya gyara mana shugabanninmu ya ba su daman yi mana adalci akan dukkan abin da ya dora musu nauyi albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi a ah, zauna zauna a ah, zauna zauna zauna afu a kallon ah, alhamdulillah Allah ya saka Allah ya saka da Allah ya saka da Allah ya saka da kai mun ji na'am Allah ya saka abinda daman shi muka zata zamu ji a bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu daman kullum firan mu kenan man habba shay'an akthara min zikri akthara min zikri duk lokacin wato duk wanda ya so wani abu zaka iske firan shi ta wannan abun ne masoya masu soyayya za su gane wannan idan mutum Allah ya jarabce shi da san kwallo firar da tafi mai daɗi kenan Allah ya jarabce shi da san wata mata labarinta za ka yi ta maimaita masa in kana so firan ku ta daɗi to mu kuma firan mu cikin manzan Allah ne shin mu shimra radiyallahu ta'ala anhu da man ya fada ya ci lokutan shi duka ya maida shi firan manzan Allah fa waqti wa sa'ati sarabtu li dhikrihi salatan wa madhan lokuta na duk na tattara na miƙa su wa manzan Allah ko ka same ni ina yi wa annabi salati ko ka same ni ina yi wa manzan Allah yabo aikin kenan ko yaushe to kuma wannan fa shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ma yake yi Allahu akbar idan ka bibiya zaka ji duk wani abu sunan shi ibada Allah baya ko daya ba mu ji inda Allah aka ce yana sallah ba ko Allah yana azumi tabaraka wata ala, duk wannan amma sai muka ji da kanshi shi yana wa annabi salati kafin ya gayyace ka kai salati ce ni nake yi wato daman dan ya nuna maka shi fa manzo Allah kayan shi ne kar ka taba tunanin akwai wani abu da zaka yi dan ka ƙara manzon Allah a'a ka zo ne ka rabu kai ma ka samu shi yasa lokacin da Allah yake ce a zo mu'minai ku zo ku shiga cikin lamarin manzo Allah sai da ya ja musu kunne ya ayyuha nabiyyu hasbukallahu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal almu'minin wasu malamai ma sai suke ce a'a ma'anan wannan ayar hasbukallahu wa man ittaba'aka minal almu'minin ka san ana mai fasara kashi guda biyu ya rasulullahi Allah ya isar maka sannan wanda suka bi ka daga muminai ma sun isar maka sai wasu malamai suka ce ba haka ake nufi ba ya rasulullahi Allah ya isar maka wanda ma ya bi ka daga muminai ba sai ya wahala ba shi ma Allah ya isar masa hasbukallahu wa man ittaba'aka min da kai da duk wanda ya bi ka ma duk Allah ya isar muku da nan ba Allah yana gayyatar mutane su su taimaki manzo Allah ba a yana ce in ma kun rabe shi ta dalilin shi za ku samu abin da ya samu na isar masa in kuna so kuma a isar muku to ku bi shi wannan fassarar ta fi kama da idan ka kalli siyakin salati Allah yana wa annabi salati kai ma kana so Allah yana maka salati eh ubangiji ina so kamar salati shi kwa annabi man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara ashe ma'anan shi duk abin da kake so Allah ya ma kofa guda take ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wa annabi irin wannan abu? in kana so Allah ya soka ka so annabi Muhammadu to haka aka si in kana neman kiyayya Allah ido rufe ba wahala ka ki annabi Muhammadu kawai in kana neman rahamar Allah ka zo wajen manzon Allah in kana so kai nesa da rahaman Allah kai nesa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya mayyaze shi cikin komai har gobe ina yawan san mutane su yi ta tunani menene hikima cikin taron tashin alkiyama duk gaba ɗaya abinda duk zaka zagaya ka zagayo zaka iske hikima cikin taron tashin alkiyama babban taro ne na nuna wa duniya wane ne annabi Muhammad Allah shi ya sanya ma wanda ya mutu tun farkon halitta har yanzu ba a sallame shi ba wato ana so taron kowa ya halarta kar a yi baka nan a ce daga baya labari ne wani ya baka a'a ana jira kowa sai ya halarta don haka wanda ya fara mutuwa ka jira har na ƙarshe ya zo ya rayu ya mutu sai an haɗa ku kam saboda wannan taron ba a san kowa ya wata hikima ta Allah sai an jawo hankalin mutane kowa sai hankalin shi ya dawo jikin shi shine in an zo tashi alƙiyama sai an tsorata kowa kowa yana cikin tsoro yana ta zira ido ina za a samu mafita kwakwalwa ta fara tunanin inda za a samu mafita a samu na kusa da Allah sai aka fara zane to ai annabi adamu yana da kusanci da Allah ta kaza ta kaza ta kaza aje a gwada mana duka wannan Allah ya bari ai wannan biye biyen ne dan a isa zuwa ga wata martabar da kowa ba zai jayi akan ta ba shine annabi Muhammad duk wanda kake gani ya isa sai ka je sai ka ji shibra yana ce maka kullu bari'in ala nafsi wa qad jasal jami'u fala tusahu naka akabira kowane bari'i wanda kake ganin kubutacce ne shi yau bai da matsala ba kai mai matsala ba wanda ba shi da matsalan ma tuno shi in ka je zaka iske shi ya gurfana ana neman manya sai ce ba ni bane ba wani babba a ranar sai ka je wajen Annabi Muhammad duk wanda ka je wurin shi ce dalili kaza duk wanda ka je wurin shi ce dalili kaza ni ba zan iya ba amma manzo Allah da an je sai ce ana laha kaga da bakin shi ya faɗa alaihi salatu wassalam ana laha damar ranan ta wace ashe daman shine ne dalili da hikima tashar tashi duk wani annabi ko da bai faɗa maka ba Allah ya faɗa ba a bashi annauta ya zama annabi mai matsayi a wurin Allah ba sai da aka yarjejeniya da shi ashe ka gane bambancin annabi da sauran halitta daga annabawa aka faru za mu baka annabta amma akwai wani annabi yana nan zuwa idan aka yi arashi ba zan faɗa ma ga ranar da zai zo ba kana cikin duci zai zo ko bayan ka ƙare, ka dai rike naka amma yana nan tafe ta iya yuyuwa kana cikin annabtanka kana rayuwanka zai zo ya za ku kai da shi za ka ja gefe ka ce ana nabiyun wa huwa nabiyun mutum ko ko za ka dawo ka bi shi kowannen sai ce a ah, ya rasu ya ubangiji zan dawo in bi shi in zama mataimaki Allah ce to a yarjejeniya a rubuta a yi sayin a sashi ne wa zaka zallahu misaqan nabiyina lama na min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum da tu'minun nabiyyi nabi wala tansurunna qala qaratu wa qasu ala dhalikum ismi qalu bala qala fashhadu wannan agreement din sai da shaidu fashhadu wa ana ma'akum min shahidin annabi muhammadu shine wanda idan yazo ya iske annabi yana annabta sai annabin ya ce to abin da zai faru ya rasulullahi na shaida annabtar taka amma ni ma ai ka san annabi ne haka tunda haka ne bari ka juya ka ja jama'an ka nima in juya in ja jama'a ta Allah ya ce to daga ranan ka tashi daga annabi mursali kuma ta wallahi ba da zalika ulaikumul fasiqun to idan dai har Allah zai nuna bambancin annabi Muhammad da sauran annabawa ina ya ni da kai farar alaman tabewa alaman asara alaman nesa da rahaman Allah wani mutum ya tsaya yana jira sai an ce masa shi da manzan Allah suna da bambanci Allah wani mutum ya tsaya yana jira sai an ce masa ba wanda zai samu duk abin da zai samu daga Allah sai ya bi annabi Muhammadu wannan alama an tabe kenan an yi nisa da fitra da haka muna godewa Allah tabaraka wataala da ya sa firan mu ko yaushe cikin annabi Muhammadu mu ba abin da yake ba mu mamaki kamar a zo a faɗi wata magana wanda muke gani ta taɓa janabin manzon Allah mu da shi ba mamaki a ce wai ashe har akwai hankalin da yake iya tuna kaza a daidai lokacin da wani yana nan yana tunanin wai akwai abin da in kai a janabin manzala sunan shi shirka ni na kasa gane wannan abu ina yawan faɗa shi ma'anan tauhidi in baka sani ba daga yau ka sani shine haɗa Allah da annabi a lokacin da kake kokarin raba Allah da annabi a lokacin ka rusa tauhidi zaka duk masu da'awan tauhidin nan suna ganin waya ko na haƙƙin Allah ko na haƙƙin annabi wallahi suna rusa tauhidi amma tauhidi daman da jin tauhidi ai wani abu ne aka hada to Allah da annabi ne yake hadawa sai tauhidi ya samu shi yasa da an tashi rukunan musulunci ma in ka faɗi Allah sai ka bari Muhammad sai ya ce to tauhidi ya samu an sallame ka kana amma da zaka zabi daya ka ce Allahu kawai to shikenan tauhidi bai samu ba nan yanzu tafriki aka samu da haka wanda yake da irin wannan tunanin wai haƙƙin Allah daban haƙƙin manzo to wai ta ina ta ina ne Allah ya raba ya raba Allah da manzon Allah balle kai ka zo ka ce zaka shiga wannan tsakanin tsakanin da ba a bar wani ya zo khatib ne duk da malamai suna ta magana menene dalilin abin da yasa annabi ya kuɗe shi dinnan man yuti illaha wa rasulahu faqad ihtada ko wa man ma wa man ma wasu malamai suke ishara da cewa ai ai wane ne kaza kaza duk da kamar yadda na faɗa wasu sun ta maganganu amma Allah baraka wa ta'ala ma shi wasu malamai suka ce abin da yasa annabi ya ce bari shi Allah in ya faɗi Allahu ya faɗi Muhammadu ɗaya yake cewa shine tauhidin Allahu wa rasuluhu a ahqqu an yurduhu ba an yurduhu ma ba da haka da Allah da annabi sai ka haɗa ka ce ɗaya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi a cikin rukunai sai ka ce daya ba biyu zaka ce ba wa iqamis salati sannan sai ka ce biyu ba baya aiki tsakanin Allahu da Muhammadu in an sanya shi ma baya aiki dan sai ka hada ma ake cewa daya zaka dai cewa man ya asihi ma sai manzo Allah ce baka iya bi isal khabibu anta ai da Allahu da Muhammadu hadawa ke a ce daya haka wannan shi ne annabi Muhammad duk da ake ce karkaza wai ana wuce inda mutane suna guluwi cikin manzo Allah al-imam ah, Yusuf an-Nabhani yace wai kai da kake maganar guluwi a manzo Allah fa aina al-guluwi wal gulawa wa annabi Muhammad kake maganar guluwi ina ma guluwi ina mai guluwi a manzon Allah ai shi sai dai ka takaita kana magana akan manzo Allah sai dai ka takaita ba wai maganar ka isa ko ka wuce ba sallallahu alaihi wasallam mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a Sheikh Abdul Fatih Allah ya mai da ku gida lafiya yi godiya kwarai da gaske an sharrafa mu an ciyar da ku daɗi a cikin janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a ban sani ba zan bi ka magana ga Maulana Sheikh Mustafa ko Maulana Imam Sheikh Harun Maulana za mu so jin kalmomi daga wajen ku to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Lallai. dukkan masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam na tabbatar ya ji daɗi abinda ya kamata mu ji dukan mun ji a zance idan ya zama akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da iyaka idan kuma ana maganan annabi ai babu maganan daraja ko girma wani ne za ka nemi wani abu na girmamawa ka dangana masa ka girmama shi amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu wanda ake takaman cewa wannan abu yana girma in an dangana wa annabi an girmama abin ne shi yasa annabi hali yana cewa justa qadran a amamaka khalqun dukkan wani abu mai suna girma da ɗaukaka kawo ce shi gabanka babu wata halitta fawqaka Allahu wal baraya wara'u ubangijinka Allah yana sama da kai sauran halittu duka suna baya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk irin yabo da za a yi masa duk irin girmamawa da za a yi tukunna ma ba fara ba har yanzu har gobe ba za a iya samun sanin mafarin inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ba ɗazun nan muna muzakara da wasu ‘yan uwa sai muka zo kan hadisi nan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man da'a ila hudan kana lahu min al'ajiri ajri bi mithli ujuri man tabi'ahu ila yawm min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a sai an ce wasu malamai sun ce suna ganin cewa ko wannan hadisi kadai zai tabbata cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan halittun Allah girma da ɗaukaka da daraja saboda an ce duk wanda ya kira zuwa ga shari'a Allah zai bashi ladansa kuma ya bashi ladan daidai gwagwadon mutanen da suka bi wannan shari'a shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yana da mabiya tunda ya zo har zuwa tashin kiyama babu wani annabi a bayansa kuma addininsa Allah ya kare shi ya kiyaye shi kullum yana cikin bunƙasa idan an tara adadi shine zai zama daraja daraja kuma ita ce za ta nuna fifikon mutum akan sauran yan uwansa na ce wallahi wannan ittihadi yayi sosai amma a wajen malaman musufaye masana waɗanda sun san annabi sun ce fa shi annabi tun Allah ya ce masa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna na nabi ya kai ya cika baya bukatan komai daga wajen kowa lada da za a bayar dan a nuna girman annabi yana da kyau gaskiya ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam kawai kalimar inna Allah inna Allah wa malaikatu yusalluna ala annabi shikenan ta rufe komai wannan ladan yana cikin khasais da mazaya da ƙarin girma ne a ce Allah yana masa salati in kana so ka san girman salati da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yanzu Sheikh Munir Kuza ya faɗa zaka sani akan cewa kai da zaka roki Allah ka ce ya Allah ka dada wa annabi tsira da aminci Allah zai maka goma Mulana Sheikh Dairu radiyallahu anhu ya ce kuma shi duk abinda Allah zai yi bashi da iyaka saboda ma inda kubiyan fadu wa ma inda Allah ba kai naka kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kana da lada Allah zai maka salati amma a zahiri naka yana da kaidi yana da haddi in za ka yi lissafa harufa ka ce Allahumma harufa biyar salli harufa biyu sayyidina harufa biyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harufa hudu kana da haddi za ka iya kuma ka cire lissafin haddi da sauransu amma salatin da Allah zai maka baka san iyakanta ba kalamullahi ne sifatuhu ne da'imatun ne saboda aka annabi sallallahu alaihi wa sallam duk inda za a yi tunani annabi ya wuce nan kawai abin da maulanmu shekul islam ya faɗa da abin da imamul busiri ya faɗa da madda athun nasara fi nabiyihimu wahkum bima shi ta madan fihi wahtakimi wansub ila zatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min izami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayurib anhu nafiqun bifani kawai za mu tsaya anan to Allah ubangiji ar-rahmanu kuma shine ar tafsiri mafi shahara a wajen malumanmu sashe ar-rahmanu wato Allah mai rahma wanda ta mamaye kowa da kafiri da musulmi da 'yan adam da aljanu da tsandararru dukkan halittu suna cikin wannan rahama kowa yana samun nasa rabo sai muka ji Allah ya kwatanta annabi da wannan ya ce masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mu ba mu aike ka ba ya Muhammadu fashe ka zama ka zama rahama ga dukkan talikai wal alamin kullu ma siwa Allah idan an ce al alamin dukkan wani abu wanda zai amshi sunan halitta yana karkashin al'alami sai Allah ya zama arrahimu yana da rahama wanda ya keɓe ta ga muminai wanda ita annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya tabbata mana ita ce mafi girma ya ce Allah ya halicci ko da shike wannan wato da sifan rahaman da Allah ya halicce ta saboda bayinsa ya ce Allah ya halicci rahama ɗari ya saukar da ɗaya a duniya ya bar tis'in da tara ga muminai ranar lahira wannan ɗayan tana ƙarƙashin ar-rahman tis'in da a ƙarƙashin ar-rahim sai ya ba wa annabi wannan sunan ya ce harisun alaikum bilmuminina mu'minina ra'ufur rahim saboda haka kawai mu roƙi Allah ya ƙara cika mana zuciyarmu da son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma son annabi kullum malamanmu suna faɗa mana wanda yana son zuciyarsa ya cika da son annabi ka zamanto mai yawaita masa salati mai yawaita yabonsa ko sauraron yabonsa mai yawaita kusantar waɗanda Allah ya zaɓe su cikin sonsa shehunanmu kenan saboda su za su ɗauke ka ne su aje ka a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ka karanta siran annabi in ka karanta siran annabi duk abin da zai sa wani ya yi shi a so shi ko kuma duk abin da zai sa mutum a so shi annabi shine tushen abu wajen akhlaq wajen kyawun halitta wajen fasaha wajen karamci komai da komai ala kulli halin Allah ya saka wa maulanmu Sheikh Abdul Fati ah, محامي wa والطريقة في biladina. wanda ya ɗauke mana da shi da sauran 'yan uwansa shekha munir shekha junaid wa shekha ado shekh nasir ado wa shekh mustapha wa amsaluhum duk ɗawainiya da wahala da take kan mu a wannan zamani duk wanda yana ganin social media yana ganin ayyukan ayyuka da suke yi wallahi wannan shine jihadi idan kuna son sanin jihadi a zamanin nan wanda kuma zai hada jihadun fi sabilillahi wa jihadun fillahi saboda su ne suke kare aqida ta gaskiya su ne suke kare son annabi da martaban annabi da alayensa da sahabbansa Allah ya saka musu da alkhairi ni dai wannan shine farkon haduwana da Sheikh Abdul Fatahi amma kullum muna tare ina cikin masu bibiyan karatutukansu sosai kuma kullum ina fatan Allah ya sa mu samu damar mu je mu ziyarce su a can zawiya amma sai saboda karamcin su wal fadlu lil mutaqaddimi Allah ya kawo su a nan yanzu mun haɗu anan wannan zawiya mai albarka a masallaci mu mai albarka karkashin jagorancin Maulana Prof bayan Bakari da chef Mustapha da sauran yan uwa dai Allah ya saka musu da alkhairi ni dai a ko da shike karambani ne bayani a gaban waɗannan manjan bayan Allah amma tun da dai magana a cikin annabi Allah ya cika mana mu da son shi sa'an nan kuma Allah ya sa muna cikin waɗanda annabi zai alfahari da su magana ta ƙarshe ita ce akan maulana shekul islam ɗazu a shekh abul ya ce maulana shekul islam a wajen riko da sunna in za ka bincika don ka samu irinsa ba za ka samu ba saboda shi da kansa ya ce wahal absarat ainaka misliya sa'ira ko kuma wahal absarat ainaka ahla ma'ishatan min al-abd fa alhamdulillah kulluhu wannan maganan lalle ne na ji ta a bakin maulana shekul islam a shekha sharif ibrahim salih husaini radiyallahu anhu wata rana an yi taro a nan national mox tare da mamanmu sai da bilkis an yi dai maganganu da dama akan dariƙan tijjaniya akan faira to da magana ya zo wajen maulana sharif ya ce shi dai a iya saninsa a iya bincikensa bai taba ganin wani wanda yake ruko da sunan annabi kamar maulana shekul islam shekul ibrahim yasu ba saboda haka wannan magana gaskiya ne allah ya zaba mana su in mun lura dukkan alkhairi allah ya zaba mana a addini allah ya zaba mana musulunci a annabawa allah ya zaba mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda babu irinsa a cikin annabawan allah sai aka zo da'irar waliyai sai Allah ya zaba mana Maulana Shehu Tijjani radiyallahu anhu wanda a cikin waliyan Allah babu irinsa shine khatamul awliya'i shine al-qutbul maktum sai kuma a cikin sa Allah ya zaba mana Maulana Sahibul Faida wanda babu irinsa shi ma a wannan dariƙa wannan sananne ne to gashi nan dai zaɓi cikin zaɓi mu a Najeriya ga Allah ya zaba mana Maulana Sharif radiyallahu anhu wanda duniya ta sani abu wanda yake sananne baya bukata a sanar da shi Allah ya zaba mana Maulana Shehu Dahiru radiyallahu anhu duka dai gashi nan a duniya sanannu ne wai su ne mu. kuma mutum yana yawo wai zai je ya nemi wai sunna a wani waje ko kuma ka nemi mai rikon sunna a wani waje shi kam addini ba alkur'ani da hadisi bane shine addinin musulunci ai القرآن مجانا الله حديثي مجانا النبي صلى الله عليه وسلم تو توأوجن سويك الله يساك هذا الخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأله أن ينفعنا بهذه الكلمة وهذه الجلسة جميعا في الدين والدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمين يا رب alhamdulillah Ah, salamu alaikum wa rahmatullah. Ah, wato hakika mun ji majalisi cike da jawabai irin wanda zuciya take take shauƙinsu take marmari shine magana cikin janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda mumini sanannen abu ne cewa duk mumini baya gajiya da jin magana cikin janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakika mun ji matukar daɗi mun mun ji wato irin farin cikin da ba zai iya faɗuwa da baki ba wa fata lisanan mata kinnu su doro daɗin da muka ji hakika ba ba kankani ba ne da yawa mutane abin da suka ɗauka za a yi watakila za a yi wato za a tattauna wata mas'ala cikin abubuwan da suka saba ji ko kuma ake kai misali wani ma mu ya ɗauka wallahi za a yi magana ne akan mutane su fita zanga-zanga ko kar su fita <laughs> muna da ɗaya daga cikin malaman manyan malaman a wannan masallaci shi cayamu ma ɓoyewa zai yi saboda in dai an ce in dai maganar zanga zanga za shi baya so a ganshi a baya so a ganshi a miriya. saboda kar a ce da shi nace kai hakuri insha Allah ba za a ce a fita ba to sai da aka tashi sai aka dauko sai aka dauko inda yake mantar da duniya da lahira wato aka nufi inda yake mantar da kowa yake mantar da komai shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hakika shaka Abdul Fatih Thani ya nuna mana karama irin ta almajiran Shehu Tijjani radiyallahu anhu jiya muke karatun ashifa a wannan masallaci na makar na tafi wurin maulana shekta ya usman radiyallahu anhu ban iya dawowa da wuri ba sai isha saura minti goma na zo na ce kowanne minti goma ce za mu yi karatu a cikinta muka zo muka fara karatun ashe ba riga an an saka an kunna mic na live da muke yi ba to kuma dai saboda yanayin kurewar lokaci ba ta hadir karatun yake yi wa mun muka hakura muka bar karatun to kasan shi Allah maɗaukakin sarki yana kallon zukata kowane abu sai Allah maɗaukakin sarki sai ya canza maka da wani abu da zai zama shi ya fi alkhairi sai Allah maɗaukakin sarki sai ya sa baƙonmu na yau sai ya zo mana da dukkan alkhairai aka yi mana karatun ashifa kuma aka mana karatun yau ɗin yau kamar yadda aka sani alhamis ranar karatun annahajul hamid na maulana shekul islam wa sadatul anam shek sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu wanda imam haruna gashi zaune shi yake gabatarwa irin wannan ranar to sai shan alfatai kamar ya tattauna da mu kamar ya tambaye ni na ce mishi wallahi je ban samu karatun ashifa ba malam haruna yau kuma bai samu karatun annahajul hamid ba sai ya ce to bari in haɗe muku duka saboda mene wannan karama ce ta almajiran shehu tijjani qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahun wa ناظرون وأجنحة تطير بغير ريش كوك وبدون ريش إلى ملكوت رب العالمين وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام katibina. Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya saka wa Sheikh Munir Koza da alkhairi Allah ya saka wa Sheikh Imam Harun Ibrahim da alkhairi da sauran duka mahalarta kowa Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi hakika mun ji matukar daɗi kwarai uh, kuma kamar yadda na sanar gobe a irin wannan lokaci tsakanin magriba a wannan masallaci akwai program da aka saba adatan na ko in ce sunnatan na kafin na program din ziyaran kafilatul mahabba wanda dai an saba zuwa wannan masallaci wanda Professor Ibrahim Makari shugabanmu ke halarta tare da manya-manyan malaman kafila ɗin. Wanda zai gabatar da muhadara gobe shine ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci wato Dr. Sheikh Dr. Usama Magaji Zaria. Amma dai karkashin jagoranci shi shugaban Professor Ibrahim Makari wanda zai masa taliki shine Sheikh Muniru Adam Koza insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Muna fatan alkhairi ga Sheikh Abdul Fatih Thani Allah yau ita mana irinsu. Kasan addinin musulunci dole sai da masu zafi da masu sanyi da yawan abubuwa da suke faruwa wata kila shi dinnan shi kaɗan shi nan da ba dan shi ba to da zafin ya fi haka ina nufin abubuwa na cin zarafin janabin sayyidina mustafa sallallahu alaihi wa sallam janabin bayin Allah jiyan nan muke tattaunawa da ‘ya'yan maulan Mushek Tahir Usman a can masaukin shi a kan wasu abubuwa haka nake cewa daga cikin abin da nake faɗa nake cewa Maulan Mushaq dahir Usman Bauchi radiyallahu anhu duk wani batijja ne a Najeriya yana bin Maulana Shaq ba bashi musamman idan wannan ne kuma yana shigowa Abuja domin wato gubar da aka so dasawa ta wahabiyanci a ƙasar nan yadda aka so a mai da Najeriya gaba ɗayanta ta zama al'umma wahabiyya al'umma mai bin manhajin wahabiyanci da ba dan Maulan Mushaq Tahir Usman Bauchi shi kadai ba wallahi da duk batijja ne bai isa ya shigo abuja da tarbi cikin yan boko ba baka kai wuto baka ka zo kaduna ba domin dama daga kaduna aka aka aka haifo sharrin ko kuma aka dasa shi cikin yan boko amma yanzu mene har babban masallacin ƙasa da ke abuja national mall zagoye shehu tijjani wallahi ko mutum ya sani ko bai sani ba in ma bai sani ba yau na gaya masa wannan karamar maulan mushaf tahir ce radiyallahu anhu wa arda jiya muna tattauna mas'alar nashi na maqsud ne da abubuwa da yanda ake gudanar da ba wani abu da ake yi a wata zawiyar tijaniya yanzu wanda ba a yi a national box to kana jiran ka ce sai an ce maka national box zawiya ce ai ita ce shugabar zawiyoyin Abuja ko an faɗi wani masallaci da sunan shugaban zawiya zawiyoyi wallahi majazi ne amma national box ce babbar zawiyar shehu ummu zawaya ta Najeriya national box abuja da karamin Mola bishop da tsayuwarsa ko ba wai addu'a kawai ya je ɗaki ya tsaya yana ta yin addu'a da dafa da jalabi da aiki tashi ya yi tun ban taɓa zuwa abuja ba tun ban taɓa sanin hanyar abuja ba ya zo ya yi maulidi wata shekara ba zan iya tuna shekarun ba da dama tun maulanmu da hadi yana raye an yi maulidi a gidan alhaji sabi bako a kano an wayi gari da rana sai ga wasu tawagan mutane daga Abuja haka alhazai da motoci guda biyu suka zo suka ce sun ji an ce shehi yana Kano ne suka biyo shi akan wani abu da ya faru a Abuja jiya jiya kenan misali in yau ne suka zo to jiya ran da aka yi mu ya sani bako shehi ya ce su bayanin me ya faru suka ce jiya an zo an kama mutane suna da'iran wazifa a masallaci zamanin shugaban kasa janar sani abacin an zo an kama mutane suna wazifa a national mosque an tafi da su an rufe su da buɗar bakin maulan mushaqqai sai ce a kira masa Dr. Hadi yana tare da Dr. Hadi a lokacin aka kirawo shi yana ko yana wani ɗaki ko yana waje sai ce ga waɗannan bakin daga Abuja suke yanzu nan ka shirya ka bi su ku tafi Abuja ni ma ina zuwa gobe ni ma ina zuwa gobe aka zo ta inda aka ta inda suka shiga haka dai to aka ta wannan mayar har zuwa mayar da aka kwanan nan ta bayan covid-19 ko wanda aka samu wani rudadan tsoho ko shi ne shugaban national box zai zai tsaya ce wai in dai yana raye to an daina wasifa a national box wai wanda ba suka bari ake su suka yi kuskure sai difa faɗin shi da ya ce mishi to ai ku lalle ka kusa barin masallaci ya ce domin kana faɗa da shehu tijjani ne ka ce za ka hana wazifa a national box faɗa da shehu tijjani radiyallahu anhu ya kalli bafa ya ce kai ni za ka yi rashin kunya ya ce kuma kai wa shehu tijjani Allahu akbar ya ce in kai ka girme ni so jani bai haife jika da kai ba to haka dai mu gode wa Allah madaukakin sarki da yake babu mazaje halifofin Maulana Bashir Tahir radiyallahu anhu wanda wallahi mutanen nan ba su jin ba su jin wasu yaruka in ba irin yarukan zafi zafi zafi zafi zafi din nan ba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yi ta mana irin su a ah, lallai addinin musulunci da ɗariƙa suna buƙatar mazaje tsayayyu domin yanzu wato muna duniyar marasa kunya ne muna duniyar marasa kunya wani ko larabcin minti ɗaya ba zai iya ba amma wai amma wai jagora ne malami ne wai ana wai wai su ne jagororin sunna jagororin yaƙi da bid'a misali Allah ya saka da alkhairi Allah ya ta mana irin su a da na ce ba zan ce komai ba gashi kuma na sake jan lokaci amma dai hakika abubuwan da abubuwan da aka faɗa mun ji daɗin su kwarai ni wallahi sai nake jin kamar kar a tsaya to amma da yake akwai hakoki sallah na da lokacinta al'umma akwai na nesa haka dai Allah ya saka da alkhairi aka muka Allah a masallacin Juma'a zone 5 da dukkan wanda suke jagorancin masallacin tun daga shugaban mu Professor Ibrahim Makari zuwa mu da muke limanci ga ɗaya daga cikin limamai imam haruna bama gani a ga sauran da sauran limamai da sauran masu kula da masallaci ga su su malam abubakar su malam Nasiru, su malam harun duka muna matukar godiya da sauran al'umma masallaci ga su muna matukar godiya Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi kuma muna fatan wannan masallaci ya zama gidanka in ka zo Abuja ko muna nan ko ba ma nan ko an gaya mana ko ba a gaya mana ba a zo nan a gabatar da karatu saidi bashir dan maula bashir tahir ya mana wani abu da wato ba za mu iya daina gode mishi ba har abada lokacin da ya fara zuwa wannan masallacin na nemi ya mana majalisi ya mana majalisi karo na biyu da na nemi ya zo sai na nemi ya mana karatun ashifa da nake gabatarwa na ce ya mana da yake yana cikin malamai na ni sai na ce to ina roƙon ya sharrafa mu da karatun ashifa sai ya ce to sai ya sanar da shi muna mota da shi mun fito maraba ya buga waya aka hada shi da shehi ya ce wani Mustapha a dinga ya nemi yau yi karatun a shifa a masallacinsa maulana shehi buɗe bakinsa sai ya ce na maka izini duk abin da suke bukata a wannan masallacin a ci gaba da yi to kuma haka aka yi lokacin da ake ta rigingimun wannan masallacin lokacin da aka sashi a hannunmu ana ta da sauransu maulana shek tahir waya ko da yake da wannan wani abu sirri ne haka dai to dai Allah dai ya saka da alkhairi so muna fatan aka ramu Allah kamar yadda sai ya bashir ya ya mai da masallacin da masallacin shi da dama dai dama kayan su ne in kila fi bi husnul dhanni ma qila fa mawjatun ana min abwaji id jibrila la duwana abu da gan shi tare da mu daga su ne to muna fatan aka ramu Allah dan Allah ko ba ma nan a mai da masallacin da masallacin nan duk masoyanka ne ko da kai yanzu ba ma sai an ce masoyanka bane duk wani mai kishin annabi Muhammad masoyanka ne duk wanda kaga yana kin ka to yana wato yana kiyayya da ban san ce yana kin annabi yana kiyayya da kare janibin annabi ne ko kare janibin bayan Allah amma duk mai kishin annabi Muhammad duk mai kishin janibin waliyan Allah yana son ka so da haka mun gode Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ina fatan Imam Harun ya cika mana da addu'a tun da dama yau ranar sa ce muka masa kwace akramukallah